assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Al-Fatil khatimi wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdadil aziz jama'a barkanku da waraka barkanku da wannan lokacin muna ma kowa da kowa fatan alkhairi masu bibiyan mu a wannan shafin eh muna kawo muku abubuwa eh da za ku amfana bi iznillahi ta'ala amma kowa ya sani cewa Allah shi yake biyan bukata yau mu sula ne yawwa kaman kai ne za ka yi tafiya ka hau mota yau direba sila ne da tuƙa ya kai ka amma Allah ne ya kai ka yawwa to sila ne yawwa mu sila ne da muke bayarwa amma Allah shi ke da buƙatar shi yake biyan ta yawwa mu dai kawai muna bada laƙani ne eh to wannan laƙanin ko da baka yi amfani da shi ba za ka ƙaru yau daga bayanai na ma za ka ƙaru in Allah ya da mutane da yawa suna cikin duhu akan wani al'amarin da dama mutane ba su sani ba kuma fi akasari malamai ba su fi warwarewa ba kuma mutane da yawa sukan sha wahala idan Allah ya jarabe su da wannan lalura ko kuma mutane suka musu wannan abun mutane da yawa suna shan wahala mutane da yawa suna shan fama akan al'amarin nan magana ta domin Allah eh saboda ba a bambancewa to amma insha Allah rabi zan yi bayanin sa kuma Allah da zan yi bayanin yadda abun yake kuma insha Allah rabi zan kawo mafita din eh ubangiji Allah datar da mu ubangiji Allah iya mana ubangiji Allah kare mu eh to bayan da zan yi a kai shine akwai abubuwa mutane da ba sa gane abu biyu na farko shine misali jifa ko kuma ka ce mutum ne maka tsafi ko ya jefe ka ko ya maka sihiri akwai abin da ba a ganewa kalmar dafa'i to za a cewa tana da faɗi amma mu mafi akasari abin da aka ɗauka dafa'i shine kariya mafi akasari shine kariya yau in ka ji an ce maka dafa'i to kariya to amma malamai masana wanda suka san abin da suke yi musamman malamai da suka ga jiya suka ga yau yawa su akwai abin da suke nufi da wannan amma fi akasari mu yara yanzu kawai da kaje je an ce dafa kai ga abin da ake nufi kawai ka ɗauka ka sha yawa to inda matsalar take shine wa'anda aka yi aka riga wa'anda aka riga aka musu tsafi ko aka jefe su yawa ko aka sa musu wani lalura ko aka jefe su da mutanen ɓoye ko aka jefe su da mayu to wannan matsalar yawanci ta fi shafan su misali kai ne misali Allah tsare Allah kiyaye mutum an jefe shi misali ko kana da arziki ko kana kasuwanci an jefe ka an karya ma ka gaba ɗaya komai ya lalace yawwa ko rashin lafiya aka jefe ka da shi kullun yau ba lafiya gobe ba lafiya ko kuma kana da wata ma'aikata ko kuma kana zuwa aiki ko saboda kana da babban mukami ko kana da wani ɗimbin dukiya an sa ka gaba ka rasa abin da yake ma daɗi ga sun hanyoyi da yawa ne yau duk mai lalura zai gane yawa to misali kai ne aka jefe ka to fa mafi akasari fa ba dafa'i za ka nema ba yawwa kai abin da za ka nema shine makaro za ka nema makaro ake cewa yau amma mu dafa'i muke zuwa da an jefe ka jimala ya ce to dafa'i za a maka a'a shi dafa'i kariya ne yawwa shi misali dafa'i kariya ne misali kan ba shi yake cewa ba zan kulle gida da barawo ba to ai duk wanda aka jefa ai an gama ya gama duk security zai sa wa gidan in dai da ɓarawo a ciki to kaga ai kamar daf shi dafa'i yana kulle abin da zai shiga ne yana hana abin da zai shiga amma abin da yake cikinsa mafi akasari bai da iko a kansa yauwa shi bai da iko a kansa mafi akasari kafin abin ya shiga yake tarewa amma abin da ya shiga bai fiye koro shi ba to yasa gani mutum an jefe shi gaje mutum ya ce malam nayi maganin nayi maganin nayi maganin har na gaji saboda me dafa'i ake bashi kariya kawai ake ba shi. amma ba a masa maganin abin da yake abin nan ba misali kamar mutum ne Allah tsare Allah ya kiyaye misali a ce a harbe shi da bindiga bule ya shiga jikinsa sai a zo a ce bari ba a cire bullet din ba bari a kawo magani a masa treatment a masa magani ba ta da an cire wannan abun ba duk da dai a wanda ba a cirewa ana bar musu dan. to amma ko guba ka sha ai ba magani ake baka ba a'a abin da ake baka shine abin da zaka dawo da wannan guba misali ko maciji ya sari mutum za a ga me ake ƙoƙari a zuƙe wannan dafin yawwa a zuƙe wannan dafin ba maganin maganin halbin za a bashi ba yawwa a zuƙe wannan dafin ko ƙaya ta soke ka ko ƙarfe ya shige ka abin da ake ƙoƙari shine bari a raba a ci a fara cire wannan abun yawwa shine misali kaman kaman misali mu misali ka sha maganin bindiga kaga ai ka sha maganin kafin ya shiga ne misali yanzu an harbe ka bindiga shiga jikin ka zo ka sha maganin bindiga kaga ba zai maka maganin bindigan da yake jikinka ba yawa kamar shugabannin kasashe ko kuma manyan gwamnoni ko manyan masu kuɗi suna shiga motan da ake ce mata bullet group ka gani kaga dafa yi kenan bullet group ka gani ko da bindiga ka harba ba zai huda gilas ɗinta ba balle ya huda jikinta har ya kasance ya taɓa wanda yake ciki tawa misali kuma a ce cikin motan da yake ciki A mai bindiga a ciki kaga me zai hana ba zai halbe shi ba kaga yana halbe shi zai kama shi to shine bambancin duk wanda yake da lura zaka ji malam nayi fama mutane sun sa ni gaba nayi fama nayi fama malam har na rasa kuma mafi akasari ka duba ka gani tun da aka maka wannan jifan kake shan magani iya wannan jifan kaɗai shine a jikinka daga nan ba abin da yake jikinka iya wannan jifan ita kaɗai ce a jikinka za ka gani kaga ashe wannan maganin da aka baka kayi ta sha ashe ya ta kakkare ka wasu abubuwa ka samu nasarar ya kare ka wasu abubuwa amma fa abin da yake jikinka nan fa har yanzu yana nan <laughs> saboda shi baka sha maganin makaro da zai fito da shi ya karya shi ya koro shi waje ya fito da shi waje ba hmm? kuma yanzu zaka ko maganin misali Allah tsaye da ko maciji ya sari mutum mafi akasi zaka idan aka bashi magani zaka ya amai idan mutum ya sha guba hmm, za ga idan aka bashi magani za ka ga yayi amai to ga me ya amayar da abin da ya sha ba za a baka maganin guba ba Idan a baka maganin abin da zai fito da guba to shine bayanin da zan yi yau na san mutane da yawa iya wannan bayanin da nema mutane da yawa za su faɗaka in ka je neman magani ka ce a baka makaro yawa abin da zai karya abin da yake ka, yau shi dafa yi kafin ya je Yau lafiyar ka kalau to ka dinga dafa yi. to shine zai kare ka yawa amma abu ya kaba misali baka nemi kariya ba har aka riga aka wurgo shiga jikinka to fa al'amari ya lalace yanzu abin da za a nema shi ne abin da zai karya shi yau da fata da mutane da yawa sun fahimci abin da nake nufi duk wanda Allah ya jabe shi da wannan lalurar in ya je gun malami kowa ya je gun sa neman taimako malam a bani makaro yana bambanta daga jin salon ma zaka ji abin yana bambanta aikin yana bambanta daga jin salon aikin ma yana bambanta yawa to shi na takaice to zan yi bayanin shi na makaro din eh abin da zai karya wannan abin zan yi bayanin sa yawwa zan yi bayanin abin da zai lalata wannan abubuwa eh zan yi bayani to duk wanda Allah ya jarabe shi ko talauta shi aka yi ko haukata shi aka yi ko an sa shi gaba ko a maka aikata yake ne ko ma a ina yake ne ko kuma a'a yana so ma misali wa kanshi sabis hmm, ka wanke duk wani dotti annabi ya ce al'ainu haƙƙun ido gaskiya ne ka wanke duk wani dotti da yake damun ka ko kuma harkokinka kana gansu kaman ba daidai ba suna ɗan rawa to irin irin wannan abun insha Allah rabi za ka dawo fes da bakin mutane kambun baka surutun mutane idon mutane insha Allah rabi za ka dawo wasai zan yi bayani ma insha Allah inda kai ka yi shi daidai akwai alamun da za ka iya gani mm, to ga lamban waya na duk mai buƙatan ƙarin bayani kafin shiga bayanin mutane suna cewa ba na sa lamba na eh to zan yi bayani ga masu bukatan ƙarin bayani akan abin da na faɗa zero eight zero thirty 73 seventy three sifili takwas sifili uku shida bakwai uku uku bakwai takwas uku shine dai a takaice duk mai bukatan ƙarin bayani to mu je kan bayani to idan kana so ka karya dukkan abin da yake jikinka ko dan uwanka ne ko mijinki ne ko waye ayyama kana to ga abin da za ka yi na farko ana rubuta bara'atun minallahi wa rasuli ana rubuta ta kafa tara daga farkon ta har ƙarshen ta kafa tara amma inda ake rubuta ta shine mai wake wake kuma kowane kafa daya da alƙalamin sa kowane kafa ɗaya da sa, mai wake wake dan malamin suka ce mai wake wake uku da 'ya'ya da wasali uku ba ‘ya'ya ba wasali, uku kuma da ‘ya'ya amma ba wasali, ƙafa tara. Idan aka gama sai a wanke, idan aka wanke wannan alƙalamin ƙwaya tara za a yanke iya wannan kan nasu. In aka yanke iya wannan kan nasu, iya kan alƙalamin iya inda wada yake taɓa nan za a yanke, in aka yanke sai a je a nemo hantiti. sai ka je ka nemo ƙaiƙai kuma kan masheƙiya sai ka je ka nemo tazargadi. sai ka haɗa da wannan kan alƙalamin in ka haɗa da wannan kan alƙalamin sai a daka shi a daka shi ya gari sosai idan ya gari sosai to sai a ibi wannan garin maganin da aka daka su hantitin aka haɗa aka daka ɗin sai a ibi kaɗan a ajiye shi kuma rubutun sai a dinga ibin wannan garin maganin ana sha shi wanda na ci a iba a ajiye shi da na faɗa shi kuma yanda ake yin sa shi kuma za ka yanke ka gaba ɗaya ka biyu duka hagu da dama kafanka ma hagu da dama ka yanke sai ka aje shi a gefe sai kuma ka cire ka iba gashin kanka sai gashin hammatanka sai gashin mara to amma idan akwai wanda tunda halitta halitta ne akwai wanda ba maki zai daɗe musamman ma gashin hammata zai daɗe bai fito ba to babu laifi ko iya gashin kai ka samu falilal alhamdu, eh ko gashi ɗaya ka samu in ka samu duka alhamdu hamdu ba jira za a yi ba idan kuma gashin biyu ka samu duk dai abin da ka samu yayi idan mace ce ma haka za ta yi idan namiji ma haka za ta yi gashin kai gashin hammata gashin mara su ake nema ƙwaya uku sai ka haɗa da wannan farcen da wannan gashin sai kuma da wannan shi wannan garin maganin da na faɗa ƙwaya hudu antiti da Kai-kai kuma kan mashekiya da kuma ta zargadi da kuma wannan kan alƙalamu dama na ce a yi baka dan aje to su za ka haɗa da wannan farcen da gashin kai su kuma za ka dinga hayaƙa jikinka to insha Allah duk wata harka da aka kulle sai ta buɗe duk wani tsafi da aka maka in kai wannan ko me aka maka wallahi sai wuri in dai bara'atu ne yayya gashi kace kace za ta yi yanda ka san ka sama abu Asar ko kuma ka samu guba yana za ga dagargaje haka zai dagargaza shi dama abubuwa uku zan yi bayanin su na yi bayanin ɗaya to in kai aƙalla za ka yi kwana uku kana hayaƙi shi ma rubutu za ka yi kwana uku abin da ya sama kana sha eh ko ka sha da safe ko da rana ko da yaushe ka samu dama za ka sha to sai mu tafi abu na biyu shi kuma abu na biyu ana rubuta kahafi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja aya ɗari da biyar ce ana rubuta ta kafa tara ita kafa tara ake rubuta amma ita ba mai wake wake ba ita zallar ta ake rubuta ta kafa tara ita yanda ake rubuta ta kafa tara za ka samu alƙalami ƙwaya ɗari da biyar adadin ayoyinta adadin alƙalamin da za ka samu a feƙe su idan aka feƙe alƙalamin ƙwaya ɗari da biyar aƙalla za ka samu kusan alƙalami ɗari tara da wani abu tunda za a yi maka ne sau tara in dai kana so ka warware fa in kuma ka da kana cikin matsala saboda magana ta domin Allah ba karamin aiki bane magana ta Allah yawwa saboda duk wanda aka masa wannan tsafin ya ga yayi yayi ya tabbatar cewa abin da aka masa ba karamin abu aka masa ba to shi yasa muke bada abin da za ka yi da gaske yanda suka ma da gaske kai ma ka yi da gaske ka fita in kana so ka fita wannan abubuwan da na faɗa gaba ɗaya za ka yi su magana ta domin Allah to mu je na farko za a nemi alƙalamin ƙwaya ɗari da biyar adadin ayoyinta ɗari da biyar in aka nemi aya ɗari za a feke? kowane aya ɗaya za a rubuta la haula wala quwwata illa billahi alil azim duk aya to amma yanda ake misali sai aka ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja sai ka ce wala haula wala quwwata illa billahi alil azim in ka gama shi alƙalamin dama akwai dutse a kusa da kai sai ka daga sai ka caka shi sai ka aje shi a gefe sai ka ɗauki ɗayan alƙalamin shi ma haka za ka rubuta shi ma ka take shi ka ƙara ɗauko wannan shi ma ka cake shi ka ƙara ɗauko wannan shi ma ka cake shi ka ƙara ɗauko wannan shi ma ka cake shi haka za ka yi sai ka gama shi gaba ɗaya kaga an samu lahula ɗari da biyar shi ma alƙalamin ɗari da biyar sai a wanke aka wanke shi to sai ka samo shi wani alƙalamin gaba ɗaya za a karya shi a ƙona shi idan aka ƙona shi shi gaba ɗaya ake ake ake ƙonawa shi ko wancan da na bayani iya kai ake yi shi ko wannan gaba ɗaya za a karya shi a ƙona shi idan aka ƙona shi sai a murje shi ya laushi sosai in ya yi laushi sosai sai ka raba shi uku rabi shi za ka dinga ɗauka rabi za ka raba garin maganin uku shi ma rubutun za ka raba shi uku kashi ɗaya za ka ajiye a gefe kashi biyu za ka haɗa shi waje ɗaya rubutun ma haka za ka yi shi ma garin maganin haka za ka yi idan ka yi hakan to idan za ka kwanta za ka zuba wannan abun ka sha in ka sha sai kuma ka ɗauki wannan kashi ɗayan shi kuma sai ka ɗauko wannan eh, gashi da suna shi wannan garin garin alƙalamin da aka ƙona sai ka zuba shi ka cakuɗa shi gaba ɗaya lahirin ka ka za ka shafe shi ko ina har al'auran ka ka shafe shi ko ina ka shafe shi tas idan ka shafe gaba ɗaya al'auran ka ka shafe shi tas sai ka kwanta ka sai ka bari ka sha iska yawwa in ka sha daman wanda zaka samu daki ne fasinal da zaka zauna ka shafa jin gaba daya sai ka zauna tsayin minti goma ne sai minti sha biyar ne da zaka bushe in kuma akwai fanka ga ta fifita ka zaka yi saurin bushewa in ka shafa gaba daya in lahirin jikinka shikenan sai ka je kwanta sai gobe sai ka samu wani waje daban kuma sai ka wanka to kafa tara na ce ai kullun haka za ka yi amma in son samu ne ka bari ko a gama amma idan mai iyali ne to sai dai dinga yana fashi saboda gaskiya ana son kai shi ba za ka samu kusanta da iyalinka ba eh amma ba dole bane sai ka sai ka jera tunda hakki ne na iyalin kai ma kana da hakki ya wanda bai da aure shi shikenan amma wanda yana gani zai iya yin kwana tara ba tare da ya samu kusanta da iyali ba wannan babu laifi yau in kuma kana ga ba za ka iya ba idan yau kai to ka bari kuma ka hakura ko bayan kwana biyu kuma sai ka ƙara yi yawa idan kuma wanda yana ga zai iya yi ya yi kwana tara a jere wanda kuma ba zai iya yi ba ya yi kwana biyu ka ƙara yi kwana biyar domin babu laifi ya yi. Eh, insha Allahu rabbi haka za ka dinga sai ka kwana tara wanda zai iya yi wanda ba zai yi ba ya yi shi dai har ya samu ya gama to wallahi duk wani bakin mutane kai da kanka za ka ga kai da kanka za ka ga kanka lalle kayan farki kai da kanka inda kai wannan kai da kanka za ka ga kanka kayan farki kai da kanka to mu tafi na uku in dai kana so ka warware mu tafi na uku to zan ƙara ba da lambar waya na dai yau duk mai buƙata ƙarin bayani. Idan kana so ka je a maka yauwa idan kuma kana so mu muna yin wa mutum duk inda yake a faɗin duniya za yi za mu aika maka, za yi za mu aika maka. Yanda muke wani lokaci mukan yi mukan ɗaukan bidiyo ka gani da kanka yauwa sai mu tura ma ka ga ga lokacin da ake ake ga abin da ake yi komai muna yin shi gwari gwari ne yanda kowa zai fahimta. yau duk mai buƙata muna yi in kuma mutum yana ga zai iya yi ko zai ba wani dan uwa ko wani nashi ya masa ko kuma yana da wasu almajiri ko wani malami fasidan nashi bismillah mu dai mun bar fi sabilillahi zan ba da lambar waya na mai buƙatan ƙarin bayani sifili to zero eight zero thirty six seventy three thirty seven eighty three sifili takwas sifili uku shida bakwai uku uku bakwai takwas uku to shi ne to mu je na uku to shi na ukun yanda ake yin sa shi na uku yanda ake yin na uku shi kuma yasin wal qur'anil hakim ita kuma ake rubutawa 41 41 idan aka rubuta ta 41 duk aya za a sa wa izal sihirul badalat wa izal sihirul badalat wa izal sihiru badalat na yi mantuwa amma zan gyara bari in gama wannan bayan na yi mantuwa a baya amma zan gyara za a rubuta wa izal sihiru badalat dukkan aya amma dukkan kuri da kunsa kuma za a rubuta innallaha sayyibudulhu tana cikin falamma alqaw qala musa ma ajitum bihi sihra innallaha sayyibudulhu iya nan kawai illa illa dukkan kuri da kumsa ma'ana dukkan aya biyar da aya goma makaranta sun sani aka ce kuri da kumsa dukkan aya biyar da aya goma shi kuma za a dinga rubuta me inna allaha sayyibuduluhu inna allaha sayyibuduluhu amma duk aya wa idzal sihiran badalat wa idzal sihira badal za a rubuta yasin 41 amma shi da ruwan kogi mai gudu kamar ruwan wudil kamar ruwan fanshekara yawa a nan garin Kano kenan yawa idan kuma adama ne irin ruwan sulako yau za a iya yi yauwa amma in ruwa mai gudu ake kogi mai gudu ba ko ruwa mazauni ba kogi mai gudu yauwa duk inda ka san akwai ruwa mai gudu shi za ka nemo da shi za a wanke wannan ruwan rubutun idan aka wanke shi shi kuma sha za ka dinga yi to insha Allah dukkan wannan abubuwan su shi bara'atun ya daga ya ragargar shi saboda na ce fa in dai kana so ka samu yadda kake so fa wannan lakanin gaba ɗaya za ka yi yauwa kowanne da amfaninsa kowanne da amfanin sa saboda treatment ne za a ma a fito da abun akwai abin da za a sa shi zai dagarga da shi akwai abin da zai sa zai to komai da muhallinsa shi sa bayanin da ne kenan yawa komai da muhallinsa komai da muhallinsa komai da muhallinsa to shi wannan shi kuma zai tafi da shi shi kuma tafi duk wannan sihirin da aka maka da kulumboto da wannan tsafin wa izal sihir badalat sihiri zai lalata shi inna Allah sayubduluhu mm, Allah ba karban aiki mara kyau to duk wannan abun Allah zai lalata shi Allah zai lalata shi Allah ba karban lalata to Allah zai lalata wannan aiki arba'in da ɗaya, to idan aka wanke shi kuma da ruwan kogi ake wankewa mai gudu ko da damuna ne ko da rani duk ba alawa su ba matsala shi za a sha mu koma baya na ce na ɗan yi mantuwa na ce za a rubuta bara'atun na ce za a rubuta kafa tara haka na ce za a rubuta bara'atun kafatar na ce mai wake wake mantuwan da na yi shi ne shi ma duk aya bara'atun din za a sa wa izal sihirin badalat ina ji kamar na manta in ban manta ba tanzu na nana ta in kuma na manta to a bara'atun din shi ma duk aya za a sa wa izal sihirin badalat duk aya za a sa wa izal sihirin badalat duk aya za a sa wa izal sihirin badalat dukansu kafa tara mai wake waken za a sa mai wasalin za a sa mara wasalin za a sa mai ayan ma za a sa duka kafa tara kamar yadda na yi bayani eh to duk mai buƙatar ƙarin bayani akan abin da bai gane ba ko yana buƙatar ƙarin bayani ko yana so a masa yawwa ko mace ce ta ƙi aure an yi an yi mutanen ɓoye sun hana ta ta daure ta sa mata wannan lakanin ko ta ba mu izini mu mata ta ga ikon Allah ko kin ƙi aure ne kin yi kin kuma da misali da ke ko gwamnati take damawa ko da da ke ko gwamna ko ciyama ko waye ko kuma da wani mai kuɗi a unguwa ko kuma da da ke yake dama yanzu gaba ɗaya an zo an kore ki ko ganin ki baya so baya so ma ya shinshine ki ko da mijinki ne aka raba ki da shi aikin aiki na ma duk wanda insha Allah rabi magana ya kare eh insha Allah rabi bukatan karin bayani zan kuma nanatawa yawa sifili 080 36 73 37 80 three duk mai buƙatan ƙarin bayani ko ta WhatsApp ko kira kai tsaye yauwa muna ma kowa da kowa fatan alkhairi Allah biya mana buƙatunmu Allah ya iya mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh